Yau a Najeriya ministan kasa a ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayyar Najeriya ya aji aikinsa a matsayin minista saboda ya samu wani aiki na koyarwa a wata jami'a da ke ƙasa Amurka. Wannan dai shi na gaba-gaba a cikin tarihin Najeriya yayin da minista yake aji aiki ya ɗauki aiki na koyarwa a wata jami'a a cikin duniya. kuma ali muhammed pate ya bayyana cewar ba wata takaddama ko wata rigima ta faru tsakanin shi da gwamnatin ba tun da ma tuni shugaban kasa ya amince da wannan aji aikin kuma ya yaba masa akan ayyukan da ya yi wa najeriya a baya kuma ya ba shi damar ya ci gaba da kasancewa shugaban kwamiti na musamman na shugaban kasa na yaƙi da cututtukan polio da sauran cututtuka da ke addabar yara a cikin najeriya ga dai ministan a tattauna da na yi da shi ta wayar bayan da ya aje aikinsa a matsayin minista to uh, i think um, na yi godiya wa shugaban kasa kuma ina matukar farin ciki da dama da ya bani da kuma godiya da daman da ya bani mu yi aiki akan harkar lafiya na najeriya komai na duniya nan da farkon shi da kuma karshen shi rayuwar gaba ɗayan da ma ta da karshe so abin da kawai zance shine yau ne ran da Allah ya nufa cewa shine karshen aiki na a wannan uh, matsayi na minista na state a uh, ma'aikatan lafiya kuma amma duk da haka za mu ci gaba da eh, kokarin da muke yi na tallafa kasar mu eh, da cewa nasarar da aka fara samu ba a rasa su ba wanda kuma suke baya muke fata su ci gaba da abubuwan da muka fara eh, na taimakawa a gyara al'amarin harkar lafiya na kasar mu. To amma ta yaya za ka yi wannan aiki idan za ka koma kana malanta a wata jami'a kasar waje? To ai yanzu duniya ta zama karama. Eh, wani lokaci eh, kana nan a ƙasa wani lokacin kuma daga nan ma za ka iya koyarwa a ko'ina kake so a duniya da wannan na'ura na waya da bidiyo da sauransu akwai abu dabaru daban-daban da za a yi ci gaba da tallafi da kuma ilmantar da wasu shugabanni da so daga baya a lokacin da kuma ke ƙoƙarin ba da naka gudumawa a cikin kasar ka cikin wannan zamani namu eh, za a iya yin duka biyu watan koyarwa daga ko'ina ma za ka yi ke na ƙara ilimi za ka yi ko inawa za ka yi ha kuma tallafawa na aiki da muke a nan ma za mutum zai iya yi saboda haka eh, wannan ba matsala ba ne abin da ya faru eh, canjin matsayi ne kuma haka Allah ya so kuma muna cikin godiya a kowane hali. amma wasu suna ganin kamar akwai kazanta da ake a cikin gwamnatin nan wadda ba ka so a eh, alakan taka da ita ko hakan ne? A'a ni ban san wannan maganan ba. Kana nuhin babu wata matsala da kake gani a mulkin ƙasar Najeriya da ya sanya baka sha'awar ka ci gaba da kasancewa rike da mukaminta? Ni ni eh, eh, eh, a kona hali godiya nake da daman da na samu na kace kokari na yadda kowa yake yi muna fata kowa ya samu ya yi kuma kowa ma ya samu ya gama lafiya. Tsohon ministan ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayyar Najeriya kenan Dr. Ali muhammed Fate a tattaunawa da na da shi ta waya tarho a Abuja bayan da ya aji aikinsa a matsayin minista. yanzu 'yan najeriya za su ci gaba da cece kuce dangane da dalilan da suka sanya wannan ministan ya ajiye aiki mai lagwada da matsi a mulki kuma ya ɗauki alli a jami'a inda zai yi koyarwa Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.